sannan wannan mallaka idan ana so a yi firraku da ita insha Allahu ana samo in mutum yana so ya yi firraku da ita to za a samu ruwan ɓaure idan aka samu ruwan ɓauren nan <clears throat> bayan an samu ruwan ɓaure mutum zai samu ƙwala, zai daka ya zuba a cikin wannan ruwan ɓauren zai samu hotuna biyu na waɗanda yake so ya raba zai kowanne zai rubuta mashi wannan hatimi kafa daidai sai ya zuba wannan ruwan ɓauren ya dinga gurzawa yana ce Allah ka goge soyayyar wani a cikin wance Allah ka goge soyayyar wani a cikin wance to har sai ya gama goge hoton da rubutun sai ya haɗa hotunan ya ninke sai ya ninke sa a tsaye in ya ninke sa a tsaye sai ya je ya samu kogo ko ya je ya samu cikin ramin gidan tumfafiya ko shuri sai ya sokara hoton in ya sokare hoton a gurin sai ya watsa dawa in bai samu dawa ba ya watsa nono ya ce Allah ka raba tsakanin wani da wani to wannan firaku ce wacce ta har abada in ka ga mutum sun ƙara haɗuwa sun yi wata mu'amala na arziki tsakanin shi da wani to bi izinin ta'ala sai dai ran tashin kiyama idan kuma ana so a raba aure ne to bayan mutum ya yi wannan rubutun ya haɗa mutum zai je ya ɗauke shi zai je ya kai shi ah, zai samu ruwa mai tafiya ko ya samu tsohuwar rijiya sai ya tofa to idan ya tofa idan ya jefa wannan hoton zai karanta ya gara tullahi hula aqadu ma rakabu wa shatati shamli ya qawmi qada atladu wa man tawargaza alaihi tawargazu Allah ka wargaza auren wance da wane Allah ka watsa auren wane da wance ko Allah ka watsa auren wane da wance dukum dukuma ne sai wata rana ba yau ba haka in tarayya ce aka ga ta lalacewa haka kuma in wasu suka zo suna gini wanda ba ku so kuka gama wannan aka je aka sokara aka faɗi wannan bi izinin Allah ta'ala ba za a ci gaba da ginin ba kuma Allah da take jinin zai wargaje duka zai lalace insha Allah amma ba kada ka yi wa mutum dan ka cutar da shi insha Allah dan neman ƙarin bayani ana iya kira a 08130010609 mai magana Alaramma wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rauhane zaria